na shirya tsaf za ki je ki samu likita na zai duba ki akan abin da kika gaya wa mutane kike ta goye shi zai ba mu labarin abin da yake damun ki ko nawa zan kashe akan matsalata idan matsalata za ta kau zan kashe na ji duk abin da kika zo da shi aikin nan da za ka yi min a cikin sirri nake so ka yi min domin ba na son alaji ya kaga na farko iya da ciwon zuciya iya da hawan jini iya da ciwon suga zuciyarsa za ta iya buga idan ya ji wannan magana daga baya zan nemi ki arziki na bin ka ya kana gudu ba ka son kai arziki ne ya kamata fa ka gane gaskiya fa gaskiya ce ko kuma ku ne kamata ku gane cewa gaskiya gaskiya ne ƙarya ƙarya ce ba sanadin shakuwa kan sanya shiga damuwa na yi bincike akan abin da ke damu kuma na yi shirin faɗan gaskiya ka taimaka mu idan har ka furta wannan magana mahaifina ya ji ta zai yi fushi da ni akwai wata matsala ne a ƙara haƙuri shine dalilin da yasa ban bata sakamakon ta taho da shi ba a to kenan, tunda dai bata da mana da sakamakon nan ba ni zan zo da kaina in karɓi sakamakon saboda an ban mu cikin duhu duk wata hanya da nake samun kuɗi yanzu duk gaba ɗaya ta tsaya dan wallahi muna cikin wata babban matsala ni kawai abin da na sani na ji alat shi kawai na sani me yasa kike amfani da kudaden da muke samu wajen kashewa samarin banza wannan saurayin shine ta. kamar yadda kika sha faɗa min mahaifina shine ki sanadin shakuwa kan sanya shiga damuwa doktor nan so nake a yi maganin sa idan an dauke shi ina ke so a kai shi adama da ke so a kai shi na ga alamu yana so ya bata min abin da zan sama kin san a duk najeriya ina da hurumin da zan ɗauke da in kai shi ko ina amma kin san matsala ta ɗaya ce mece ce matsalar kuɗi sanadin shakuwa kan sanya shiga damuwa